أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana wannan asubahi mai tarin albarka asubahi ta kuma goma sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da bakwai kuma daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya za mu ci gaba a waɗannan darussa da muke gabatarwa kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi kuma muna gabatar da waɗannan darussa ne daga masallacin mu da ke nan kwakwago cikin garin mina a littafin muwatta malik a inda muke karanta kitabu siyam ma'ana kundi da yake magana kan abin da ya shafi kuce azumi kuma wannan ne darasinmu na tara za mu tashi a babi na tara wannan babi na tara shi ne babin da imam malik ibn anas yake cewa babu kafarati man afqara fi ramadan babu kafarati man afqara fi ramadan babin da zai yi bayani kan abin da ya shafi kafara na wanda ya sha ruwa da ramadan kafarar da zai yi sakamakon shan ruwa da i da ramadan shan ruwa da i da ramadan shi ne abin da ya janyo mashi kafara kuma an ga kallaci ajiye azumi da mutum ya yi da ramadan shan ruwa da mutum ya yi da ramadan ya kasu kamar haka na farko akwai abin da mutum ramawa kawai zai yi ba zai fara ba kuna cina da kyau kamar ya zama mutum ya zama na mutum ya sha ruwa ne saboda shi matafi ne ko saboda shi mara lafiya ne to a nan wannan azumin guda ɗaya kaɗai zai rama iya adadin azumin da ya sha iya su zai rama ba a ɗora mashi kowace kafara ba ɗaya kenan sai mu je na biyu wanda zai ajiye azumi zai sha ruwa kenan da azumi sannan kuma ya yi kafara to a nan kafara ta kasu kashi biyu akwai kafara mughallafa akwai kuma kafara ghairu mughallafa in an ce kafara mughallafa ita ce kafara mai tsanani ma'ana zai rama kuma ya yi kafara wancan zai rama ba zai kafara ba wanda ya ajiye saboda rashin lafiya ko saboda tafiya kuna jina da ke ko saboda tana jinin al'ada ko saboda jinin biki duk wannan za ta rama iya wannan azumin ne kadai ba mu magana kafara a kai to sai wanda zai yi kafara shi kuma wanda zai yi kafara kafara ta kasu kashi biyu akwai kafara mai tsanani akwai kafara mara tsanani kafara mara tsanani ita ce zai rama azumin ya kuma ciyar ana fatan kun gane zai rama azumin ya ciyar misali ta ajiye azumi ne saboda ɗan da take shayarwa ya samu nono nonon da zai sha kun ga yanzu ba wai ta ajiye azumi ba ne saboda ba ta da lafiya kun gane ba ta ajiye ba ne saboda ba ta da lafiya a'a lafiyar ta kalau za ta iya yin azumi sai dai idan ta yi azumin yaron da take shayarwa ba zai samu nonon da zai wadataccen nonon da zai sha ba kenan za ta ajiye azumi domin ta ci abinci yaron ya dinga samun nonon da zai sha to anan tun da ba rashin lafiya ce ta sa ta ajiye azumin ba za ta rama wannan azumin da ta sha sannan za ta yi kafara kafara da za ta yi sai ne za ta ciyar kowace rana za ta ciyar kuma ta rama azumin za ta rama azumi ne saboda ta sha za ta ce ne saboda abin da isa ta aje azumi ba rashin lafiya ba ce da ta shafe ta ba kuma tafiya ce da ta shafe ta ko jinin al'ada ko fiki ba a'a saboda wani abu ne da yake shine yaron ta isa nono wannan kenan haka nan idan tana da juna biyu lafiya kalau take amma in ta yi azumi yaron ta ba zai samu nonon da zai sha ba ko ba zai samu abincin da zai ci mutum da yana ciki yana cin abinci idan ta azumi ba zai samu abincin da zai ci ba kuna ji da ke ko to anan ita ma za ta rama azumin sannan kuma ta ciya amma idan ya zamana rashin lafiyar na juna biyu da take fama da shi ba wai rashin ba wai ta ajiye azumi ba ne saboda ɗan da yake tare da ita a'a saboda asalinta ba ta da lafiya saboda juna biyu shi ma rashin lafiya ne wadda ta ajiye azumi ne saboda ba ta da lafiya na juna biyu da take dauke da shi ciki da take dauke da shi to a nan za ta rama azumi ba za ta yi kafara ba idan mun ce kafara ba za ta ciyar ba shi ne muke nufi da kafara anan nan saboda kafara ce ba mai tsanani ba kenan duk mace mai juna biyu da ta ajiye azumi saboda juna biyu da take dauke da shi ba wai saboda wata rashin lafiya ta da babu take fama da ita ba ko kuma ta aje azumi ne saboda yaron da take shayarwa ba wai saboda ba ta da lafiya ba to anan za ta rama wannan azumin da ta aje ɗaya kenan sannan za ta yi kafara idan muka ce kafara ba muna nufin azumin wata biyu a jira a'a ana nufin za ta ciyar a wannan yinin shine kafarata to kun ga ko kafara ta na ta ciyar da miskini guda ya sha bamban da kafarar ciyar da miskini sittin kun gane ya sha bamban da kafarar azumi sittin a jere isa aka ce wannan kafara ce mai tsanani wannan kafara ce kuma mara tsanani ina fata sai mu gane wannan da kyau sannan abu na gaba ita wannan ciyarwar da za ta yi saboda tana da juna biyu ko abin nan saboda tana shayarwa sai ta ajiye azumi domin ɗanta isa mu nono kun ga shine dalilin da isa ake magana amma da ta ajiye azumi ne saboda ba ta da lafiya ba wanda zai ce ta ciyar to yanzu ta ajiye azumi ne saboda ɗanta isa mu nono za ta rama wannan azumin ɗaya kenan sannan za ta ciyar biyu kenan menene hukuncin wannan ciyarwar wajibi ce ko ba wajibi ba ce sai malamai suka ce ba wajibi ba ce mustahabbi ne mustahabbi ne ta ciyar kun ga yanzu mun samu akwai azumin da za a rama babu kafara akwai azumin da za a rama da kafara azumin da za a rama babu kafara shine azumin da mutum ya sha saboda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya ko ba ta da tsarki azumin da mutum zai rama saboda kuma ya yi kafara to kafara ta kasu kashe biyu akwai kafara mai sauki wanda yake kafarar ita ce ciyar kuma cewa na miskini guda ina fatan mun gano wannan saboda wannan kuma ita ce matar da ta ajiye azumi saboda a ah, ɗanta ya samu nono ko saboda juna biyun take da shi sai zamana za ta rama wata yi kafara akwai wanda yake ba zai rama ba kafara kawai zai yi shine dattijo da ba zai iya yin azumin ba gaba ɗaya ko kuma wanda yake da fama da wata cuta da bincike na ilimi ya tabbatar da irin mai wannan cutar to galibi haka ake tare ake tafiya kun gane to a nan shi wannan zai ciyar ne kawai ba zai rama azumin ba kun akwai wanda zai rama ba zai ka fara ba shi ne mara lafiya ko matafi ko mara tsarki akwai wanda ka fara zai yi ba zai rama ba shi ne dattijo da ba zai iya yin azumi ba akwai wanda zai rama ya yi ka fara. sai dai kafarar ba mai tsanani ba ce shine kamar mace mai juna biyu ko mace mai shayarwa da ta ajiye azumi saboda ɗan take fama take shayarwa anan za ta rama azumin ƙwaya ɗaya sannan kuma ta ciyar makurin kowane azumi ta ciyar da mai azumi guda yanzu sai kafar zai rama kuma ya yi kafara kafarar mai tsanani abin da ake nufi da kafara mai tsanani zai yi azumin wata biyu a jere kuna ji da kyau ko ko kuma ya ciyar da miskinai sittin ko kuma ya yanta baiwa qala rahimahullah babu kafarati man aftara fi ramadan qala haddathani yahya an malik an ibn shihab an humayd bin abd bin auf an abi hurairah radiyallahu anhu أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كل imam malik ibn anas ya kawo wannan hadisi na abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dausi yake cewa anna rajulan lalle wani mutum kada mu manta hadisi ne na bukhari da muslim da kuma abu dawud da ibn majah da imam ahmad ibn hanbal duk sun rawaito wani hadisi hadisin abu huraira yake cewa anna rajulan lalle wani mutum da ba a faɗi sunan shi ba aftara fi ramadan ya karya azumin sa cikin watan azumi subhanallah ya karya azuminsa da ya karya azumi fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce shi an yi kaffira da ya yi kafara zai yi kafara ne bi ƙiraƙa ba? ta hanyar ya yanta baiwa mumina ko bawa mumini wannan kenan shaharai siyami shahrayn mutatabi'ain ko kuma ya yi azumin wata biyu a jere subhanallah ya yi azumi na wata biyu a jere an ce a jere in ya sha ɗaya tsakaninsu wannan lissafin ya goce inda zai yi azumi hamsin da shida haka kawai sai ya sha ɗaya ran da bakwai bai tashi da azumi babu wani dalili to wannan lissafi kuma sai dai ya fara shi daga sabo Allah ta'ala ya sauke aw it'am sittina miskina ko kuma ya ciyar da miskinai sittin kun ga yanzu ɗayan abubuwa uku kenan ko ‘yan tabaiwa ɗaya kenan ko eh, ciyar da miskinai sittin biyu kenan ko kuma azumin wata biyu a jere uku kenan ɗayan waɗannan abubuwa su zai ma'ana zai rama azumin sannan ya yi waɗannan kun ga wannan in muka yi la'akari da waccan kafara da muka ambata cewar za ta rama azumi guda ɗaya Mata ce da miskini ɗaya magubin kowace rana saboda abin da isa ta sha ba rashin lafiyarta ba ne. a'a saboda yaron ta isa, nono ne Kunga ya sha bamban da wannan zai rama guda ɗaya kuma ya ce da miskinai sittin ko ya azumin wata biyu a jere ko kuma ya yanta baiwa isa ya kira wannan kafara ce mai tsanani kuma amma a hadisin ba a faɗi me yasa ya kare azumin ba ba a faɗi da me ya karya azumin ba shin ya karya azumin ne da cin abinci ko kuma ya karya azumin ne ta hanyar saduwa faƙal sai mutum ya ce la'ajid ya rasulullah ba ni da abin da zan ciyar ba ni da abin da zan yi kafara da shi ana cikin haka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi araq tam sai aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam katon kwando na dabino ku lura da kyau a da in ka je ma'auna inda ake auna hatsi za a ga akwai katon kwando da wani kwandon ma zai ci buhu guda da ake zuba hatsi a ciki kun gane wannan wasu kuma za a ga katon tamfa da suke shimfitawa a ƙasa sai a juya hatsi buhu ɗaya buhu biyu buhu uku wasu kuma katon kwando suke da shi ba wai tarabi ƙarami haka ba katon kwando ne da aka yi shi da kaba ko da abin da zai iya ɗaukan buhu biyu ko buhu uku na hatsi sai aka kawo manzan sallam katon kwando na dabino faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu dauki wannan kwandon gaba daya fata saddaq bihi ka je ke sadaka da shi ma'ana ka je ke kafara da shi kunga kafara ta ce da miskinai sittin kenan faqala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah ma ahadun ahwaja minni ai ba wanda ya kai ni bukata inda da matsananciyar bukatar abinci eh ya ce faƙala la ajidu naka ma ajidu ya ce ya ma'an nafiya ce la'an nafiya faƙala ya rasulallah ma ahadun ahwaj minni ya ce ba wanda ya kai ni bukata fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya dariya hatta badat an yabuhu har haƙoransa suka bayyana sun maƙal sai ce kulhu je ka ci rahamar ubangiji kenan mai dariya ga abin da ya same shi na kafara kuma ga abin da ya janyo mishi da samun abincin da zai ci ta sanadiyar kafarar aka ce to yanzu ya ɗauki abincin dan an ba ka kafara ta same shi sai aka ba shi da abin da zai yi kafara sai aka ɗauki abin da zai yi kafara aka ba shi je ya samu musu gine sittin ya ciyar da su kaga an taimaka mashi tunda an bashi abin kafara sai ce to ai ba wanda ya kai shi bukatar abincin kuma sai aka ce to ya dauka ya je ya ci ta musulunci kenan malam akwai sau wa ma ja'ala wa ma ja'ala alaikum fi dinin Allah yana dora wa mutum abin da zai iya yi saboda kullum gwargwadon yadda ka fahimci musulunci gwargwadon yadda yake da sauki a gare ka قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن مسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنه قال لا فقال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أحد أحوج مني فقال kulhu wa sum yawman makana ma asabt wannan hadisi hadisi ne na sa'id ibn musayyab sa'id ya ce, ja ja'a arabiyun wani mutumin karkara ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya duribu nahara yana bugun kirjinsa yana yana ras ras ras kasa in mutum ya firgita kun lura da ke ko ba bugun girji irin na 'yan shi'a ba na addinin maguzanci ba a yi na addinin maguzanci ne wannan ba shi ba a mutum da yake da gani shi kasan ya firgita ka ga ya zo kun lura da ke ko za ga ya rike kirjin shi haka kirjin ka je na ras ras ras ras wa yantifu sha'a yana rike da gashin kansa kasa hankali ya tashi kenan subhanallahi akwai wanda in ya saba ma Allah za ga hankalin shi a tashi yake a gigice yake akwai kuma wanda yake in ya saba shi yana ganin ba komai bane ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ganin wannan hankalin shi a tashi yake wa yaqulu na cewa halakal ab'ad mutumin nan fa na nesa nan ya halaka yana to yana sambatu yana magana yana halakal ab'ad mutumin ƙauye ya halaka to da aika gano salama yana gari shi kuma yana karkara ya taho yana kaga yanzu shine a nesa sai ce na nesan nan fa ya halaka fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari sai ce wa ma za me ya faru fa qala sai ce asabtu ahli wa ana sa'imun fi ramadan na sadu da iyali na kuma ina azumi cikin watan ramadan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya gigita shi kenan faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya ce hal tastati'u an tu'tiqa raqaba shin zaka iya yanta baiwa zaka iya yanta baiwa faƙala la sai ce a'a ma'ana ba zai iya ba kenan faƙal sai ce hal tas anau salam ke ne ce hal tastati'u an tuhdiya badana shin zaka iya bada hadaya na badana raƙumi zaka iya bada raƙumi ko kuma sa da ana ce da raƙumi da raƙuma ana kiransu sa badana amma ba a kiran awaki da badanatu isa rasulun bai faɗi akuya ba kun san kafara mai tsanani ce to kun ga yanzu ana an faɗa mana sababin kafara mai sababin kafara ya sadu da iyalinsa da rana a cikin ramadana inna lillahi wa inna ilaihi shine abin da ya kawo mashi wannan Allah ta'ala ya sauke faƙala la sai ce a'a ƙal fajili sai na salami ce mai zauna magana shi babba ce zauna ko uciya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arak itam sai aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban kwan babban abin na dinnan ah, babban daro na na dabino faƙal sai ce khudh hadha fatasaddaq bihi ɗauki wannan ka je ka ba da shi saraka ɗauki wannan ka je kai fara da shi fara ta abinda mutum ya aikata kenan Faƙal sai mutumin ya ce ma ahadun ahwaja ne ai ba wani wanda ya kai ni buƙatar wannan subhanallah alazim ba wanda ya kai ni buƙatar wannan Faƙal sai ma yake Allah ya ce kulhu ci wasum yawman makana ma asabta kai azumin kwana ɗaya don ka biya gurbin wancan da ka yi da iyali cikin ramadan ina fata mun gane wannan da ke sai ya nuna mana kenan daga cikin kafara abin da ke sawa ai kafara kafara mai tsanani ita ce kafara mughallaza shine saduwa da iyali a watan ramadan duk wanda ya sadu da iyalinsa a watan ramadan da rana ku lura da kyau da rana in an ce da rana shine bayan huduwar alfijir har zuwa rana ta faɗi shi ake nufi da rana kada mutum ya ga kaman bayan sallar asubahi ai rana bata fito ba ina fata mun gano wannan da kyau sai malamai su to wannan kafara ta kama shi sai malamai suka ce kar ga manta ba fa wai da rana tangaran ake nufi ba ko mutum yana saduwa da iyalinsa ne sai alfijir ya keto sai ya ci gaba kafara ta hukansa. kansa inda malamai suka ƙara ma juna sani mutum yana saduwa da iyalinsa sai alfijir ya fito sai ya tashi kafara ta hau kanshi ko ba ta kanshi ba wasu suka ce ba ta kanshi ba saboda ya bi umarnin Allah ta'ala ne ne ya bari wasu suka ce ta hau kansa saboda ya motsa shi kuma daman daɗin jima'i yana kasancewa ne idan aka motsa wannan tashin da ika fara ta hau kansa subhanallahi al'azim amma dai zance mafi inganci shine fara ba ta hau kanshi ba saboda a daidai lokacin ya bi umarnin da aka ce mai kada yi to kaga kenan ba wai ana nufin sai gari ya waye tangararren ne ba ina fatan mun gane wannan da kyau sannan kuma har sai rana ta faɗi dan Allah ta'ala ce ai wakul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wannan kenan sai na gaba shine shan ruwa ko cin abinci da rana da gangan kuna jina da kyau ko sha ko ci da gangan shi ma yana janyo kafara ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda in kun lura da kyau shi azumi shi azumi shine kamewa daga barin buƙatar ciki da kuma farji to idan mutum bai kame ba daga wannan ya sha da gangan ko ya jima'i da gangan azumin shi ya kare ɗaya kenan kuma sai ya yi kafara ma'ana ɗaya kenan ɗaya na wanda ikarya sittin kuma horon shi da aka yi ina ba mun gane wannan da kyau ga nasu ya tabbata akan akan jima'i cewar akwai kafara akan shi kun fahimci wannan da kyau ko to hakan nan shi ma kuma ci da sha na ramadan ci shan ruwa ko cin abinci da gangan a watan ramadan shi ma kafara za a yi mishi kamar yadda wannan shi ma aka yi mishi kafara domin ka lura da kyau a dalalatu liqtiran duk da malamai sun yi maganganu a kanta galibinsu suna zuwa tare ne abin nan saduwa da kuma cin abinci kun ga mun karanta hadisi hadisul qudsi rayar bukhari da imam malik ibn anas amwatta yake cewa yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli mai azumi zai bar abincinsa da abin shansa da sha'awarsa saboda ni kunga sai aka hada shi da sha da kuma sha'awa kun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan haka nan a aya uhilla lakum laylata siyamu uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum an halatta muku daren azumi da daddare ku kusanci iyali hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima Allah annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhun wabtagu ma kataba Allah lakum wa kulu washrabu kun ga bayan an kama maganar jima'i sai kuma aka kawo maganar cin abinci wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila saboda haka yadda mutum ya karya azuminsa ta hanyar jima'i zai yi kafara hakan nan wanda ya karya ta hanyar ya sha ruwa ko ya ci abinci da gangan shi ma zai zai yi kafara zai rama kuma yi kafara yanzu mu samu abubuwa guda biyu kenan abu na uku mutumin da ya motsa ma kanshi sha'awa ko ta hanyar wasa da al'aurarsa uzbillah ko makamantan haka ya motsa ma kanshi sha'awa ya fitar da maniyi ina fata mun fahimci wannan da kyau wasu malamai suka ce zai yi kafara wasu ma suka ce ba zai yi kafara ba waɗanda suka ce zai yi kafara suka ce aimani ya fita kuma mani shine ƙarshen sha'awa ai tsora ka zai yi kafara waɗanda suka ce ba zai yi kafara ba suka ce daɗin da ake ji na fitar mani ba irin shi ake ji wurin sadarwa wurin saduwa ba saboda ka dai zai rama wannan guda ɗaya ne to kun ga duk mutumin da zai yi laifi a lissafa shi cikin zai yi kafara ko ba zai kafara ba ai ya ɗauko da babu kanmu mana ya ɗauko wa shi abu mai girman gaske haka Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu baki da qala malikun rahimahullah qala ata fasaltu sa'id ibn musayyab kan fi dhalika al-araqi min at-tamr فقال ما بين خمسة عشر ساعا إلى عشرين yake cewa qala malik sai malik ibn anas yace qala ata sai ata ibn rabah yace Fasa'altu Sa'idu bin Musayyar, sai na tambayi Malam Sa'idu bin Musayyar. Ka fi zali kal'ara. Minantamur, Mudunnabi nawa ne a cikin wannan ƙaton bangaji da aka kawo, wannan ƙaton kwando da aka kawo na dabino aka ce ga shi ya yi sadaka? In an auna shi, Sa'i nawa ne a ciki? In an ce Sa'i shine ne Mudunnabi babban. Kullum da ke ko, karamin ba guda huɗu ake auna ba? sai ya zama babban guda ɗaya ƙarami hudu a matsayin babba ɗaya to babban shi ake kira sa'i in dai gaza ce sa'i to ana nufin babban ne in gaza ce mudin nabi ana nufin ƙaramin ne in gaza ce nisfu sa rabin sa'i ana nufin mudin nabi guda nawa guda biyu so yana da matuƙar kyau mutum ya riƙe wannan lissafin sai ya tambaye shi nawa ne a ciki faqal sai ce ma baina na hamsata ashara sa'an irin sa'i goma sha biyar ɗin nan ila 20 zuwa sa'i 20 haka yake a cikin wannan mudinnabi din a cikin wannan kwandan qala malik سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك رحمه الله وهذا أحب ما سمعت فيه إليه imam malik ibn anas ya ce sami'tu ahlul ilmi yaqulun naji malamai suna cewa ku da kyau malik ibn anas ya ce ya ji malamai suna cewa laisa alaman aftara yawman bai zama wajibi akan wanda ya kare azumi na rana guda ba fi qada'i ramadan a ramuwar ramadan da yake yi yanzu ba yau muna cikin ramadan ba sai zama na mutum ya sha azumi a ramadana ta hanyar ba shi da lafiya ko ya yi tafiya ko dai wani dalili shar'antacce ya ba shi damar ya ajiye azumi ai kun ga zai rama bayan azumi ya wuce to a lokacin ramuwar sai ya sadu da iyalin shi ta wataƙila zai rama wannan guda ɗaya ne cikin shawwal yana cikin ramuwa sai ya sadu da iyalin shi zai irin wannan kafara da muka ambata yanzu tunda ai ramadana yake ramawa sai malik ya ce na ji malamai suna cewa laisa alaman aftara yawma mafi qada'i ramadan bai hau kan mutumin da yake rama azumin watan ramadan ba bi isabat Ali ya karya azuminsa ta hanyar saduwa da iyalinsa naharan da rana aw ghayra zalik ko kuma ta hanyar ya ci abinci ko ya sha abin sha a lokacin yana ramuwar azumin watan ramadana alkafara babu kafara a kansa allati tufkaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama irin kafarar da ake ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi man asaba alahu nahara fi ramadan cikin dangane da mutumin da ya sadu da iyalansa da rana a watan ramadan wa inna ma alaihi qada'u dhalika al-yawm abin da yake akan sa shine ya rama wannan yinin da yake ramuwar azumin ramadan akan shi an gane maganar mutumin da ya sha ramadana sai yake rama wannan azumin a cikin shawwal ko a cikin zulqa'ada to kuma a rana sai ya karya azumin daga ga uzbillah ta hanyar saduwa da iyali ko ta hanyar sha ko ta hanyar ci sai aka ce zai rama wannan azumin ne ba zai yi kafara ba qala maliku rahimahullah wa hadha ahabbu ma sami'tu fihi ilay wannan shine mafi kyau abin da naji kenan akwai waɗanda suke cewa zai yi kafara kun gane magana ta da ke ko da fata Allah ta'ala ya tsare mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka